karanto tambayoyi akwai wata baiwar Allah da ta rubuto <clears throat> tambaya rana ita yau daga cin abin da ta rubuto ta ce sun rabu da mijinta ba sai na faɗi shekarun ba ta rubuta shekarun sun rabu da mijinta tsawon shekara kaza <clears throat> kuma suna da 'ya'ya kaza shi ma ba sai na faɗi 'ya'yan ba ta ce to tsawon wannan lokacin ba ruwan mijin nan nata da wannan yaya ita ce cinsu da shan su da tufafinsu da komai nasu babu abin da yake taimaka mata akan wannan haka yaya ta ce kuma abin bai tsaya a nan ba wannan miji nata sai yake ta ɓata ta a duk wasu wanda suka santa a wajen makota a wajen yan uwa a wajen amini duk inda ya tsuguna zai ce ba ta da kirki ba ta da mutunci ba ta da kaza ba ta da kaza ba a nan abin ya tsaya ba ta ce ita abin da ya fi damunta <clears throat> wai yana cewa ko ba za ta ga yadda take so ba ko sai ta ga mummunan abuwar rayuwarta to wannan abin shi ne abin da ya tsaya mata rai yake damunta to abin da zan ce maki na farko ki yi haƙuri ‘ya'ya Allah shi ya san albarka da zai yi musu kuma ta yi wuce ce za ki fi more ‘ya'yan ba shi ba akwai wata za ta ga cewa miji ya ƙi kula da ‘ya'ya kuma ƙira suna ɗan abin hannu ita ce kuɗin makarantarsu ita ce tufafinsu ita ce kaza Allah sai ya rubuto shi mijin ma ba zai doguwar rayuwa ba. ita da ta hidimta ma 'ya'yan ita ce Allah zai ma doguwar rayuwa ya zama sun tallafi rayuwarta sun zama mata farin ciki to kada ki gajiya ba wai 'ya'yan da kika haifa ba ko 'ya'yan 'yan uwa ne in za ki kyautata musu kyautata musu lada ki tana wajen Allah kuma baki san amfanin da Allah zai samar miki ta hannunsu a nan gaba ba ɗaya kenan abu na biyu kada ki damu da cewa wai yana yawo yana ɓata sunanki na sha faɗa bayan Allah ba wanda ya isa ya ɓata wani ya wani ba zai ya ɓata wani da mutum zai kama loudspeaker ya hau mota a garin nan yana cela yana yi kuwa wani ba na kirki ba ne wanta ba ta da kirki to in dai kin san kina da kirki kwantar da hankalinki yau da kullum ce za ta yi halitta an ce ɗan adam ake kiwo a yanzu ba dabba ba duk yadda wani zai bata wani ko ta bata wata ko wani ya bata wata to mutane su ne alƙalai ƙarshe ma sai ya gama bata ce ya tafi su ce mutumin banza ai mun san shi baya da mutunci mu mun san cewa shi ya cuce ta kun ga anan Allah ne ya taimake ki ba ke ki kare kanki ba Allah shi ba ki kariya kuma an sha irin wannan da yawa na faɗa muku a baya wallahi duk wani mutum mai mutunci idan suka rabu da matarsa to ba zai bata mutuncinta ba ba zai kushe ta ba ba zai mata ainihin yanzu ba ina jin yanzu da bai kai sati biyu ba wata mata ta zo gona sun rabu da mijinta kusan shekara takwas take roƙon da Allah a lalace shi bayar da ita na kira shi na zauna da shi na yi masa nasihohi ya faɗi halayyar ta wadda shi ba zai iya jura ba a ƙarshe sai ce wallahi malam Allah shi ne shaida har mutane biyu na tura ɗaya bayan ɗaya don aure ta da yake mai hali ne yana nufin inda sun daidaita to ya taimaki wannan ɗin zai ya aure ta ma'ana bai so ya ga ta tozarta wannan shi ne mutunci na kawo muku kistar wani mutum da suka yi saɓani da matarsa shi kenan suka rabu sai wani ya zo yake tambaya sa wai da Allah wani ne shi faruwa tsakanin kai da matarka sai ce kana so in fallasa maka sirrin matata sai zai yiwu ba to yana nan bai hakura ba lokacin da matar ya zama ainihin ta yi aure sai zo to da Allah me shi faruwa ce kai matar wani zan fallasa maka ai ba zai yiwu ba to kun ga yanzu aka sai haka yanzu ana rabuwa tsakanin ma'aurata ita tana ta ƙoƙarin ɓata shi don kada a ce laifin ta ne da aka rabu duk inda ta tsuguna ta ce ai mutumin banza ne kuna ganin shi kamar wani mutumin kirki Al-zalimi ne matuci ne shi ma duk inda ya samu wuri sai ya ɓata ta don kada a ce shi ne mai laifi to maganar ita ce ki kwantar da hankalinki duk wani abin da zai faɗa a kanki ne yace na farko dai yanzu ke kike bin sa bashi wannan kazafin da ya miki Allah sai ya bi maki hakinki sannan wannan kazafin ba zai zubar da kimaki a wajen masu mutunci ba in dai ba ki zubar da kimaki ke da kanki ba in kin ga mutane sun karbi wannan magana to ke ce kika taimaka a wajen zubar da kimaki abu na ƙarshe cewa wai sai kin gani ba za ki ga da kyau ba ai ba shi ne Allah ba abin da kullum nake faɗa muku kullum zai mutu azkar din manzo alaihi salam littafin na muslim ku samu ɗan uwanku mata wanda sun iya littafin sun gane addu'o'in safiya da yammaci addu'a shiga ban ɗaki fita ban ɗaki addu'a shiga gida fita gida kwantawa bacci tashi bacci wallahi idan kika lizumci wannan addu'a ba wani mutum da ya cutar da ke imamu da na taɓa baku kisarsa babban malami ne tun da ya ji manzo alaihi salam yana cewa duk mutumin da gari ya waye ya karanta bismillahi allazi la yadurru ma asmihi sha'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim yace tunda naji wannan addu'ar manzo Allah ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar su uku da safiya to har rana ta faɗi ba abin da zai cutar da shi wanda ya karanta wannan da yammaci har gari wai ba abin da zai cutar da shi yace tun da naji wannan addu'ar ban yi fashi ba yace wata ran wajen magariba sai kunama mata harbe ni sai na tuno a ne ban karanta addu'a ba to matsalar da ake samu yanzu wata idan ta samu labari mijin ta yana mata surkulle sai ta ce to ai nima bai fi ni ba ita ma ita nemi boka ta ce to wani sunan shi kaza mijina a ɗaukan man mataki a kansa to Allah sai ya kyale kowa da dabararsa ke kin ratse mu hanya don ki cutar da shi shi ma ya ratse mu hanya don ki cutar da ki to wanda ya fi iya sihiri da kulumboto shi ke na sai cutar da uwansa amma lokacin da kika zafi ko ya furta zai ci gaba da cutar da ke sai kika wala ba Allah kika ci gaba da kan addu'o'i ina faɗa maki ya ke wannan tambaya kullum in zaki kwanta ki karanta kulhuwallahu uku Falaƙe uku nasi uku ki tofa ma hannayenki duk inda hannunki zai kai ki shafe jikinki ki karanta kursiyu da amanar rasulu wallahi idan duk nan bokaye ne ba su yi miki kawai ba duk wanda zai yi su kasa zai fita amma dai baki ba amma me ki tsare azkar kuma ki fuskanci Allah amma da zaran kin fara tunanin wani zai iya to ni ma zan nemi nawa malamin to shi nan wallahi kin kashe kanki ke da kanki ki je ki kashe kuɗinki kuma a raba ki da Allah kuma bukatar ki bata biya ba ina ba ki shawara ki fawwala ma Allah maganganunsa kada su tayar miki da hankali ki tsare karatu alkur'ani na filfilu sada zumunci mai santan sabon Allah da aikata umarnin Allah Allah zai miki gudunmuwa da baki zato Allah baki mutuwa malam Allah da barkai da ma fara tare da Allah tana karama sai sai kuma gaba ɗaya da sunan wannan wannan mahaifina da take amfani madadin baya bayan ka girma sai ta kuwa a cewar kowa su a yi ta kira shi da sunan mahaifinsa shin takardun nan na ta dole sai ta canza ba dole ba ne ba wannan wata inkiya ce wadda da yawa haka tana faruwa abinda malamai suke cewa wancan hadisi da ya nuna haramcin mutum ya dangantu ga uban da ba nasa ba ma'ana ya yi watsi da ubansa ya nuna shi ubansa shi ne wa ne saboda haka ubansa ba ubansa ba ne ya kare sauran shi ne abin da ake magana amma wannan abin da an riga an sani aka yi wani ma uban yana raye amma sai ga ana kiran 'ya'ya da sunan wansa kai wani ma da sunan babban ɗa a gida saboda haka wannan ba sai kin wani canza takardun ki ba wani abu tunda dai kin yadda wani shine mahaifinki wani kuma wani mahaifi ne ba shine mahaifi ba wannan ba wata matsala a nan wannan da kuma kake amma san da yake hukuncin yarinyar da gwamnati za ta biya mata karatu a ƙasar waje ga shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zai halatta ga wata mata idan za ta yi tafiya da tafi ita kaɗai sai da muharraminta. To maganar ita ce, um, Hadith yana cewa zai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiya a wata riwaya da ta kai kasuru a wata riwaya kwana uku ba tare da muharraminta ba in muka ce muharrami ne wanda aure bai halatta tsakaninsu ba ko kuma mijinta wanta ko kaninta baligi mai hankali ko shakiki ko li'ummi, ko li'abbi, ko wan uba ko kanin uba a nan ɗan kanin uba bai taso ba ɗan wan uba bai taso ba dan innaki ko gwaggwanki bai taso ba tun da wa'anan duba ba muharrami ba ne kowanne zai iya aurenki a cikinsu wanda zai aurenki ba muharrami ba ne ba to wannan ba su ake magana ba ana magana muharrami wanda babu aure tsakani to hadisi ya nufi akan wannan abinda malamai sun kasu biyu dangane da wannan in ban manta ba da malikawa da hanafawa ko shafi'awa suka ce akwai arrufuqatul ma'amuna tawaga amintacciya misali mu a karatu ko umara ko aikin haji ba muharramin ta bane to amma wata tawaga ce amintacciya ne ake nufi da tawaga amintacciya yanzu mu kaddara a ce wasu ɗalibai mata sun samu karatu a wata ƙasa wasu amintattu masu addini sai gwamnati ta wakilta su mata da jagorancin namiji misali ko wasu maza masu addini su raka ɗaliban nan ƙasa kaza kuma ɗan tabbatar ita wannan makarantar idan aka danka ɗaliban nan a hannunta to za ta kula da su kula ta addini ba za a bari su fita wani wuri ba kulawa ba ko wasu maza su zo wajensu ko sai duk wani abin da samu addini makaranta ba za ta yadda ba in suka shiga makaranta ka ga wannan ɗaliban sun fito to hutu aka yi za a zo a mayar da su to nan za mu ce akwai aminci domin dai na farko amintattu suka raka su kuma amintattu ne suka karbe su za su kula da su sai hutu a dawo da su gida kun yanzu wannan hadisin da yake wannan da za a ce yanzu wata mata daga nan mijinta yana china misali ko mijinta yana saudiya ko yana sudan ko misira to ita sai aka kai ta airport aka shigar da ita jirgi in ta sauka airport mijinta ne zai tare ta ɗanta ne zai tare ta muharraminta ne kuka ba matsala dama mai shari'a take tsoro a halin tafiyar komai zai iya faruwa saboda raunin mace to amma mutum da ta shiga jirgi aka rufe aka tashi ba wani abin da ake shakku Allah a ce akwai transit jirgi zai sauka airport kaza a ce a soke wannan fasinjoji kila masu kwana wani jirgi dauke su wannan akwai shakku amma jirgi daga iyafar ɗin ya tashi sai inda zai je ya sauka kuma wanda zai tare ta mijinta ne muharraminta ne a nan babu wani abu yanzu bari in faɗa muku daga cikin munin irin wannan akwai fitaccen malami yana da masallaci juma a garin nan ba sai nan ba ta sa wannan kissar da yake faɗa mun abin da ya faru ne a gabansa mun yi masa da shi a sudan yake faɗa mun akwai randa ya zo iya ɗin kano sai ga wani mutum da yassa yana ganin sa sai ce yawa malam da Allah ina zaka tafi ya ce sudan yawa wallahi ya ta ce ta samu admission a sudan dama ina neman wanda zan hada ta da shi to da Allah malam ga ta nan a wanda za su tare ta can yace to shi ke kenan yace mun wallahi zatansa ko wani muharraminta ko wani dai wanda ya kamata a ce shi ne tare ta yace suna sauka airport ana gama cikin suna fitowa sai ta waya ya ce wala sai ga wasu matasa su biyu kan babur da ka gansu irin gashin nan na marasa tarbiyya kawai suna zowa kenan ɗayan ya sauka aka saka ta tsakiya ɗayan ya hau baya aka burɗani babur aka yi gaba yanzu wannan me kuke batun zai faru lokacin ina masa a sudan akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na na koyar da shi a ligar guna ya zo ya rance kuɗi ya ce don allah na ba bashi rancen kuɗi a kowata yarinya ubanta ya turo ta sudan karatu yana zaton mutumin kirki ne wanda ya haɗa ta da shi a ɗan iska ne ya mai da ita matarsa yarinyar ta zo ta kawo kuka gun wannan ɗalibin nawa wallahi ni na ranta masa kuɗi je kwato yarinyar shi da yake akwai iyalansa ya je haɗa ta da iyalansa ana magana nan nan su nan kuma ƙasa ta musulunci me ya zaton mu a ce ‘ya'ya su tafi yarinya ita kaɗai china karatu ta tafi indiya karatu amerika ita kaɗai ba uba ba wa ba miji me ba zai faru ba galibi da mata suke jin kunya kunyar duniya ba ta lahira ba kada a ga mace da ciki ba ta da miji to yanzu wannan allurori da shaye-shaye ana da tabbas in an yi ba abin da zai faru shi kenan to yanzu dan Allah gina tarbiyya ne wani ko rushe tarbiyya akwai yadda kamanniya ce a gidansu ba ta san duk wata badala ba amma daga nan da suka ci turai ko amerika ko indiya ko china karatu to sai ta faɗa hannun bara gurbin ɗalibai 'yan iska marasa tarbiyya su dora ta kan mummunar hanya kafin ta gama karatun ta iskance ta lalace akwai ɗalibi na da yake faɗa min yake yanzu a turai ko amerika an kai ɗalibi yana canjin wato abin nan janda yarinya sai ta zo ta ce ita yau sunan tawari sunan namiji ta ɗora a shafin ta kan wanda ya sake karanta wance kuma ba za ka sake ganinta da 'yan mata 'yan wata ba sai dai maza ita yanzu namiji ce sunan tawari in ka ganta da maza to dama yanzu ita namiji ce wannan fa shine abin da yake faruwa a wajen 'ya'yan yanzu shi ma wani dan iskan sai ce yau shi sunan sawanci wanda ya sake karanta sawa ya sa a shafinsa kuma dama su turawa in ka zo kai filibin ka ɗora a shafin shi nan? sai ku gan shi cikin 'yan mata saboda haka yi su ne kawayen da shi zuba da miji bane ya'yan mu falala ce wata kai haka ina amfanin baɗi barai na farko za ku ga mafi yawan ɗaliban nan ba fa ilimin suke koyawa ba yaran ne fa kada suke koyowa kawai ya je ya iya turanci amma ilimin da aka sa zai bai koyo wallahi bai koyo shi ba ya koyo yaren turanci da iskanci shikenan ku iyayen da kuka hidimta kuka yi wahala kun zamo lokal a wajensa ya nawa ce tana ganin mutuncin uwarta a da kafin ta je turai ko da karatu amma daga zan da ce karatun boko uwarta ta zama lokal uwarta ta zamo ba kauya kidahuma haka take ganin uwar kamar wata abin nan mata waye ba uwarta ba da ce wallahi akwai yadda ba ta so kawaye su zo su ga mahaifiyarta yanzu ke wannan sai dama eh, abin eh, wannan ita ce moza ki. ma'ana Allah ya shirya wasu abubuwan suna da ɓacin rai kuma mu muka siya muka biya al'ada mu muka siya muka biya al'ada saboda haka dai in akwai wannan tsarin da na faɗa ko dai muharrami ko kuma rufuka ma'amuna to shi kenan ba matsala amintattu su kai ta kuma amintattu su rike ta a kula da ita lokacin hutu amintattu su kawo ta airport gida su karɓe ta ita eh, kowane tsari shi kenan amma duk lokacin da za a ce za ta je gari inda ta ga dama ta kawance da wacce ta ga dama ta abokantaka da wacce ta ga dama

ta wannan ina zuwa inda ko daga baya-baya kike zuwa makaranta wannan bayan duk mun yi su a baya mun faɗi sabanin malamai da tauna wasu a kan wannan a gurguje a takaice malamai sun yi sabani kan cewa shin mace mai hali na jinin al'ada za ta ɗauki alƙur'ani ko ba za ta ɗauka ba malikawa da wasu daga cikin malamai suka ce ba za ta taɓa alƙur'ani tana lokaci na jinin al'ada ba amma hanafa abin nan hambaliya wasu kai tsaye suka ce in dai wannan halin ne kuma tana jin tsoron kada abin da ta haddace ya zube ko kuma mai karantarwa ce ana jiran ta zai ta koyar to tun da abin ba a hannunta yake ba akwai bambanci tsakanin mai janaba da mai jinin al'ada shi mai janaba yanzu in ya ga ma zai je kawar da ita yi wanka ita kuma jinin al'ada abin ne sai lokacin da Allah ya tafiyar da shi to da ba a hannun ta yake ba suka ce babu laifi ta sa safar hannu na ambata muku a wannan hambalawa ko da suka ce ta sa safar hannu shikenan sai ta riƙe alƙur'ani sakamakon idan ba ta karanta ba 'yan kwanakin abin da ta haddace zai zube mata amma ba su ce ta yi sabuwar hadda ba sabuwar hadda daban rike tsohuwar hadda daban sun ba da wannan ne a bisa tsohuwar hadda akwai wani da ya littafi wani littafi haka ba zai wuce eh, shafi hamsin ba ya rubuta sunan littafin asilatun fala haula haljadal ma'ana wasu tambayoyi ne ko matsaloli wanda ja'in da ya yi yawa a kai da shi a mutu wannan gabar ya nuna cewa idan mace tana koyarwa ko kuma tana jin tsoron zubewar hadda to ta iya ɗaukar mushaf domin lalura ce ta sa ta yi amma shi ne janaba ba a ba shi wannan damar ba ina fata an gane fa wannan dai shi ne kaɗan daga cikin na to ya hukuri da ya hukuri wanda ne ta tafi ga ya tattata ya kamata a wani wuri na kamata da ke yanzu. ce assalamu alaikum, malam nufi ne ya ce da matarsa fi gida da sinadari. Bayan watan bakwai an yi zaton saki ne har ta yi gida ya dawo ne aure sai ya ce shi ba saki ya yi ba. Malam ya za a yi kuma ranar da. to wannan magana mun sha da abin na bai mamaci ne sakin aure lafazi biyu ne akwai lafazi wanda zai ɗaukar tawili akwai lafazi mai ɗaukar tawili yanzu idan miji ya zo ya ce wa mace kewance daga yau aurenmu ya zo ƙarshe in yi ba suke yake nufi ba za a yadda ba za a yadda ba duk mutum da ya ce matarsa aure mu ya zo karshe a yau to shi kenan idan dama akwai idan dama igiya biyu sun yanke to shi kenan in ba a taba saki ba to igiya ɗaya ta tsinki ko mutumin da ya zo ya ce wa matarsa ke wance ni dai gaskiya na saki aurenki daga ko na sake ki shi kenan ba zai ce ba su ke nufi ba amma cewa zai ki gidanku na gaji wannan ba saki ba ne ma'ana yanzu na gaji da tsiwaki da faɗanki zai ki sai na ɗan huta ka dawo in yi haka yake nufi shi nan? na gaji da ɓatin ranki ki tafi sai na huce na samu rauna sha da wannan ba sunan shi suke ba mutum ya zo ya ce mata suke wancan ni dai gaskiya kai kan hutar da juna saki ne ba saki ba ne ai yanzu cewa mu hutar da juna yanzu umarni ne ma kula ba ce mun hutar da juna ba mu hutar da juna to in ma ce ki wance mun hutar da juna ma'ana yanzu mun daina rigima daga yau mun zauna lafiya ba zai zama suke ba to saboda haka irin wannan alƙaulu ƙauluhu magana shi ne abin da ya faɗa shi kuma ya ji tsoron Allah idan saki yake nufi lokacin da ya furta to in yi ci gaba da zama da wannan mata yana zaman zunubi ita kuma ba ruwanta a wajen Allah tun da ta san da yake cikin zuciyarsa ba to in yi zama kuma dama Allah ya sani ba suke yake nufi ba ai da yawa irin wannan ana yi rai ya ɓace ciwo mata suke da Allah tafi gida ki tafi gida kawai ma'ana ki tafi gida sai na zo an zauna an sulhunta ba za a siya ya saki ba kun ga akwai kalmomi na faɗa a wata haɗuwar akwai kalmar da a wajen larabawa take ne mu kuma a wajen ba saki ba ne yanzu balarabe idan ya ce wa watarsa ilhaƙi bi ahaliki shi kenan ya sake ta amma mu in muka ce tafi gida masu nasu suke ba sai in mutum ya ce مسألة فكي كثير هو من أخيار شنو فكان فكان أنا أنا بابا أنا بابا أنا بابا